To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, muna tare da Shak Burhanuddin Bauchi wanda muka alkawar za mu zo a ah, hudu da rabi, amma jama'a kuwa kuri mun makara, eh mun makara sosai. To, ba ban cewa mun makara shin ce ni na makara saboda shehi ya kira ni on the time on the dot didi yana kira na to lokacin gaskiya a guna a wuri na <laughs> gari bai wayewa sosai kenan <laughs> eh zaki waki eh, alhamdulillah akan zance da shehi yake son yayi mubahala ta wai zai yi rantsuwa akan shak abdujabbar zai mubahala to wannan mubahala na gani tun wancan shekara yan ashabul kafi sun nemi a yi wannan mubahala ba a samu ban ga wanda ya fito ya yi mubahalan ba a kowa bai mai da hankali wanda yana so ya kawo amma kamun shi ina neman in ji a bakin burhanin ah, Sheikh Burhanuddin da muke tare da shi jama'a kowa ya san shi ba bakonmu ba ne ah, kowa ya san Sheikh Burhanuddin ba bakonmu ba ne to Sheikh Burhanuddin wai zai mubahala kuma in an ce mubahala kai da baka san dan ah, ba bi ma'ana ana nufin rantsuwa ana nufin rantsuwa Shayi wai zai yi rantsuwa to sai mu tambayi kan abinda kawai mu fara tambayan shehi burhanuddin akan wannan layi Kamin mu je akan abinda shehi zai tattauna shehi me me yasa kake son me hujjanka me dalilin da yanzu kake son kai wahala me yasa kake son kai rantsuwa kuma rantsuwa akan shak abdul rantsuwa akan mubahala akan me ko me yasa yanzu kake son kai mubahala To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadil al Khatimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hmm. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yan uwa da muke tare da su a wannan shafi mai albarka Rasulun Amin. da shugaban wannan shafi mai albarka sarki zaki kuma zakin ma'aiki kuma hmm. sarkin hausawan ƙasan amerika gaba ɗaya da kanada kaga matsayin hmm. ya yi yawa duka <laughs> da wanda za su biyo mu a baya ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a baya ga haka muna murna da Allah ya gwada mana wannan rana ta juma'a wanda wannan rana ta juma'a a cikin jima'ar saniya a wato hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu yau shida kenan ga jima'ar saniya sani sannan kuma wato yau talatin ga watan disamba 2022 miladiyan annabi isa wanda muke shirin shiga sabon shekara na miladiyan annabi isa alaihi salamu to baya ga haka zakin ma'aiki na ji daɗin wannan tambaya da kamun wato ainihin hadafi da ya sa dan yi wannan abu da ake kira mubahala shine wato wannan abu da yake ta tajawuli ma'ana yawo a tsakanin al'umman musulmi tun shekara ɗaya da rabi da ya wuce ko mu ce tun shekara goma da ya wuce lokacin da shi Malam Abdul ya sauka layi ya fara faɗan wasu maganganu tun daga bayin Allah bata tike akan kowa ba ko san da ya haɗa ga babban bango shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda yan uwa da yawa tun lokacin mun kai shekara goma muna maya da shi mun mun masa raddika da yawa akan abubuwan da yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan rashin da'a ne har ta kai ma ya faɗi wasu maganganu da fita daga musulunci ne wanda danganta annabi da innan maganganun wato duk wanda ya haka wato zagi ne kai tsaye wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wanda ya zagi annabi hukuncinsa a musulunci dama a fili ne wato kisa ne hukuncin kisa ne wanda ya zagi annabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wani daraja a gurin Allah wanda ma imamu qadi ya faɗa a cikin ashafa bi ta'rifil mustafa yace shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam a sa ka da wani mutumi da zo wucewa misali ana cikin suran ta manzon Allah annabi mai kyan fuska mai kyan ido mai kyan haƙware mai kyan kaza sai wani mummunan mutum ya zo wucewa kawai sai wani ya ce ai annabin kama yake da wannan suka ce to ya gwada wani mummunan mutum ya kuri mun fahimce ka mun fahimce ka haka kamin ka zo wurin muna so mu sani mu ji me yasa wannan tsawon shekaru har yanzu yanzu me yasa kake so wannan mutum kake son kai rantsuwa me yasa yanzu kake ko akan me Eh, mun zo wurin na na to ainihin eh alhamdulillah na gode zaki garin bayani sai na sauka ban ba da ainihin amsa ba abin da ya sa nake so ne mu bahala kai tsaye na yi ta ne don Allah don ganin girman manzan Allah na ɗaya na biyu don ceto wasu matasa wa'inda su har yanzu gani suke yi kamar shi Malam Abdul Jabbar sharri aka masa akan wa'innan abubuwa duk hujjojin da aka faɗa sun suna ganin ba su gamsu da shi ba to shi yasa nake so na yi rantsuwa mu ba hala la'alla la'alla su gane ba wai mu gaba ne muke yi da shi Ya sa muke munnan abin da ya same shi ba a'a abin da ya faɗa ɗin nan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye zagi ne shi yasa nake so na yi rantsuwa a kai har cikin ranmu kuma har gurin Allah haka al'amari yake wannan shi ne. dan Allah dan ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kuma ceto al'umma wa'inda har yanzu su suna ganin wa'inda suke magoya bayansa su suna ganin da wasu wa'inda suke masa sauci su suna ganin kaman abin da ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana bata kai zagi ba to ni dan yi rantsuwa da alqur'ani akan zagi ne ba ma abdu jabbar ba duk wanda ya faɗa wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa irin abin da ake yanke ma abdu jabbar hukuncin kenan akan sa eh, wannan eh, shi za ka yi rantsuwa cewa shi shak abdu jabbar ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai sai? wannan kwarai da gaske wa'innan maganganu da ya faɗa wa maza wa annabi sallallahu alaihi wasallam zagi ne zagi ne kwarai da gaske kwarai da gaske okay to shayi kamin mu je kanku to shikenan akwai dama zaka kai shi eh, mubahalan kenan to to sannan sai yan uwa da su iya tunanin su ce menene ake kira mubahala eh eh menene ake kira mubahala kuma tana da asali a addinin musulunci eh lallai tana da asali idan mutum ya duba cikin surata Ali Imrana ayan nan da Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan Annabi Isa alaihi salam aya na 90 na 59 inna masala Isa inda lai ka masala Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika fala takun minal mumtari Allah ya ce faman hajjaka fihi min ba'd ma ja'aka minal ilmi فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين wannan aya ita ne asalin mubahala a cikin alkur'ani mai girma lokacin sanadiyan saukan ayan shine lokacin da wato a nasaran najrana wato kiristoci kenan na najrana suka zo suka tambayi annabi menene abin da yake faɗa cikin annabinsu annabi isa yana ce bawan allah ne shi ba Allah bane bawan Allah to shine Jibril ya zo cewa annabi ka gaya musu lalle fa misalin annabi Isa a gurin Allah kaman fa misalin annabi Adamu ne yanda Allah ya halicce shi daga ƙasa ya ce masa zamo ya zamo to haka Allah ya halicci annabi Isa alaihi salam sabi haka ba Allah bane bawan Allah ne to sai Allah subhanahu wataala ya ce wannan gaskiya ne daga ubangijinka kada ka zamo daga cikin masu kokonto ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta cewa annabi ya wuce haka wannan da mu ne ake sai Allah ya ce to duk wanda ya jayayya da ke cikin sha'anin annabi Isa to ka ce masa min ba'di ma aka minar ilmi bayan hujja ya zo maka shine ilimi anan to ka ce ku zo fa qul nad'u ka ce musu ta'alau nad'u ana. ku zo mu kira ƴaƴayen mu maza wa abna'akum mu ma da mu da mu kira ƴaƴayen mu maza kuma ku kira ƴaƴayen ku maza wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira ƴaƴayen mu mata shine matayen mu da matayen ku amma ƴaƴa ba matan aure ba ake nufi anan wa anfusana wa an ku mu kira kawukanmu da kawukanku sai mu zo sun manabtahi to anan ne aka samu ibtihal din shine wato mubahala din sai mu mubahala fa naji Allah anata Allah al kazibin mu sanya la'anan Allah akan makaryaci yasa shayi a nan kana gaya muna in kai wannan mubahala bi mana kana gayyatan su su ma su zo ku yi mu in dai wannan aya yana su ma su zo ku yi mubahalan tare kenan kake nufi ɗan ashabul kafi good sarkin zaki good sarkin zaki duk wani ɗan ashabul kafi wanda ka yadda da shi sarki zaki ɗan tafiyan ne wanda eh. an yadda da shi ɗan tafiyan ne hujja a tafiyan ba wai a je a nemo wanda ba mu san shi ba wanda ka yadda da shi ka yadda da shi to sai su eh. zo bayan na yi wannan mubahala da din yau kuma su ma su zo mu haɗu ranar mandi in Allah ya dami. Ok, ka bude kofa cewa ranar litinin a haɗa ka da kowane almajirin Sheikh Abdul Jabbar wanda na yarda da shi. Wanda ka yarda da shi sananne. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Akan wa'innan maganganu da din kawo su wanda Jabbar ya dinganta su annabi dan yi rantsuwa da Allah zagi ne in baka ba Allah ya bada aya kaina kamar inda na zo rantsuwa din a gaban insha Allah. Eh to shayi da yanzu mu yi wannan hmm. ina gani zai musu abin da ya kawo mu kenan saboda eh. abin da ya yau jama'a ku duba on the uh, 29th December 29th December 2022 mun kai karshen shekara. Okay yau 29 ne ashe ba 30 bane ma ga wata nayi kure. Yau 30 ah, ne fanna ganin zaki. Yawa Yawa. Yawa, yawa. Yawa. Yawa. Yawa. yau 30th December 2022 hmm. mun tare da Shak Burhanuddin hmm. wanda sai amma amma zan baka minti daya don Allah kaka wuce minti daya me yasa wani ne me yasa a wancan tsawon shekara ɗaya da aka nemi wannan mubahalan ba ku tanka hmm. ba she yanzu ka zo ka me yasa wannan lokaci tsawon shekara ɗaya ba ku tanka ba To na farko la'alla dan iya ce ni ban ji lokacin gayyatan ba la'alla ko kuma na manta me yake faruwa a lokacin la'alla. Eh, na biyu kuma ya zo ya nemi mubahala nan Sharif Abdul Basit. Na'am. Eh, Na'am to ka gani ban eh to ban ban ban sani ba lalle ko hankali na abinda kuma yanzu ya dauke ni akai shine da har yanzu suke shakka akan wa'innan kalamun ba zagi ne wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi yasa naga ni dan zo in yi mubahala ga wanda kuma ka yarda da shi shikenan sai a zo a haɗa mu insha Allah Monday ranar Litinin ranar Monday eh ina eh ai ban ban ban yi rantsuwan ba kuma ina ina dan shimfiɗa ya ah, kamata dan karata yanzu za mu yi yanzu za mu yi yanzu kai tsaye za mu yi rantsuwa kai ne insha Allah jama'a yau ta December ranar Juma'a kuma ranar Juma'a babban rana yanzu haka an buga karfe biyar da minti takwas kenan agogo na Najeriya. Nan ga an buga 11-8 agogo na US America. Uh, muna tare da Sheikh Burhanuddin Bauchi a kai tsaye. Uh, Sheikh Burhanuddin Bauchi a kai tsaye zai wai zai yi rantsuwa. Sheikh Burhanuddin zai yi rantsuwa a kan zance da Sheikh Abdul Jabbar yayi Sheikh Abdul Jabbar yayi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wai zai yi rantsuwa yanzu haka amma shai za ka yi rantsuwa za ka yi rantsuwa ne ko da me akwai abin da ka rika da me za ka yi rantsuwa akwai ƙur'ani da na zo da su guda goma sha ɗaya wanda zan ɗaɗɗaga su in Allah da dai rike su a hannuna tare da cewa rantsuwa insha Allahu in Allah ya yarda tare da cewa rantsuwa ba wai sai lalle mutum ya rike Qur'ani ba amma arkan bashi Qur'ani tsoratarwa ne da kuma gudu girman abin da dai to na san girman Qur'ani gwargwadon imani na da imani na da Allah dai rice su wa'innan maganganu da ya danganta wa annabi zargin annabi Muhammadu eh, amma ai Qur'ani da yawa ya isa <laughs> goma sha daya Eh, dukan insha Allah dan daga su a gansu rungume sun kuma bare yi ba in an gansu sai in rike guda ɗaya ta wakilce su duka. A ah, tafaddal muna jin ka bismillah to to kewa to to kafin na yi rantsuwan ba za ki Eh, eh. shi ne. ita abin da ake nufi da ita mubahala din ita ne wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa innan nasaran najrana sai suka ki su zo wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwaya yake ce wallazi ba asani eh, bil haqqi na kaga karanto muna wannan da mu je kan mubahalan gaba daya <laughs> zaki kenan to to shi kenan to tun fa ne riga in na riga ne mubahala kuma duk ka katsa wasu duk abubuwa da dan abun nan da shawararsu? duk wasu ah, abu da shiro zan faɗa in bar su kenan To bismillah to bismillah. Eh ba ni minti uku na fi so mu kama ba ta zama na karshe ne daga ita koyi shi ke na yi close sai in sauka insha Allah. Sabiya da haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun zo sun yi wannan rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'am daral wadi nar ya ce da kwari ya musu ruwa wuta da kwari ya fitar musu da ruwan wuta da an kona su to sai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sai na Hassan da Husaini da sai da Fatima ya zo da su ko kuma suka ji tsoro ba zo wannan shine mubahala a musulunci sannan ana rantsuwa a musulunci abubuwa da yawa amma na ga zaki yana ta son takaita kuma hakan yana da kyau to abu na uku bayan na faɗi ma'anan al-mubahala dama ma'anan mubahala al-ibtal al-ijtihad shine wato mutum ya kai matuƙa cikin rantsuwa mutum ya kai rantsuwa a matuƙa cikin rantsuwa ana jina kuwa ana jin ka na'am yawa al-ibtihalu shine al-ijtihadu fi du'a'i bil la'ani wa Shi shine mutum ya kai matuƙa cikin wato addu'a da la'ana da wani la'ana eh an gane ne suka ce ai yuqalu akan ce bahalahu lahu ai la'anahu akan ce Allah ya la ya masa mubahala Allah ya la'ance shi wal buhulu al la'anu la'anta shine to a takaice dai kenan wannan to a 'yan uwa abubuwan da shi Malam abdu Jabbar ya faɗa ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama wato kai tsaye kai wannan abubuwa da ya gaya mana na muna tare zaki muna tare yawwa wannan abubuwa da abdu Jabbar ya faɗa wa Manzala Allah sallallahu alaihi wa sallam, barin fara ɗaga. Qur'ani amma naga kaman baka gani na ne amma ana gani na ah, kuwa a bari Qur'ani ya yanzu muna mu gani bude cikin Qur'ani mu gani shayi na'am ni naga hoto na din ya tsaya bai motsi ne a ah, mu muna ganin ka yana motsi yana motsi muna ganin ka to to kaga wannan eh. Qur'ani an ganta eh an ganta to ɗaya kenan ga Qur'ani irin tamu ta warushu an ganta zaki an ganta ga ta nan haka biyu kenan ko eh biyu to ga wata an ganta na'am an ganta wana eh an ganka an ganta to uku kenan to ga wannan an ganta nawa na'am hudu kenan eh to ga wata na'am biyar biyar kenan ko mhm. ta ga wata shida ta ga wata shai kowanne ka kowanne karka ka bude ciki bakwai eh bude ciki bude ciki kowanne ka ɗauka ka bude to Ga wata. Takwas. Ga wata. Tara. To, a batta da guda tara. A bar mun guda tara. Ga shauran nan. Hmm. Ga tauran nan amma dai a bar guda tara. To. Ga wata ga eh a bar su, a bar guda tara. Yawwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya zama wutiri kenan. ko zaki eh ya zama wutiri to wayannan qur'anai da na daga su gashi nan dan yi rantsuwa akan abubuwan da Abdul Jabbar ya gaya wa manzo Allah dan lissafa ah, eh, Qur'ani ba ka bude ciki ba bude ciki mu gani wannan wannan da karika wannan da yake tana da abun nan ne kan na tana zamewa ne amma bari daga eh. bismillah a ganta irin na ɗiba ne ƙur'anin mu na ɗiba kan na je riƙewa hannu na ya abun nan eh sai ya abun nan eh. shi yasa tana rufa ne eh. an gane eh, to shi ya to ƙur'ani malamai suka ce ko aya ɗaya ne ma in dai wani abun Allah ne kai rantsuwa da shi to Allah zai iya kama ka da shi matukan baka da gaskiya yawa to ga ta nan zaki na riƙe ta ne wanda na buɗe ta to to yawwa da yake faruwa zaki dan lissafo abu guda biyar da ya gaya wa manzon Allah sai kuma in yi rantsuwa a kansu wallahi zagi ne kuma ba haka ba wannan Qur'ani ta ce na ɗaya kalman ba su da daɗi abun amma dole ne mu faɗa na ɗaya kalman cewa sifanta annabi subhanallah da kare a karatunsa da akan auren safiya annabi ya bada ita madiyatul kalbi ya zo ya karba sai ya faɗi wani kalma ya haɗa annabi da kare a billahi minash rajim sannan na biyu kalman bunsuru subhanallahi an ji wannan abubuwa duk wanda ya ji wannan karatuka na biyu kenan na uku kalman fyaɗe subhanallahi ya faɗi wannan wa annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu magana annabi ya shiga khaibara tsirara hake faɗa ya yace aihuwan mahaifiyansa hake faɗa wannan na hudu kenan na ɗaya a kare subhanallah a da annabin suru fyaɗe yawa na biyar mai san mata mai jaraba mata subhanallah subhanallah na biyar kuma wanda na faɗe ta ita ne ya shiga haibara tsirara wa'innan kalma wa'innan kalma na rike wannan alkur'ani ya Allah ya Allah kai ne mafi adalin bayi Allah baka zalunci baka zalunci ko ƙwayan zarra Allah idan wannan maganganu da Abdul ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba zagi bane Allah kai aya a kaina ka sa wannan Qur'anai guda tara su ci ni idan wannan abin da Abdul ya faɗa wa manzo Allah in ba zagi bane a haƙƙin manzon Allah danganta shi da wannan Allah ka sa wa'innan Qur'anai su ci ni guda tara idan wa'innan abu da Abdul Jabbar ya gaya wa manzo Allah irin wa'innan magana da irin su munanan magangana idan ba haƙƙi bane idan ba zagi bane a haƙƙin manzo Allah Allah ka sa wa'innan Qur'ani su ci Allah ba ka zalunci ba ka zalunci ka haramta zalunci ma kanka kuma ka haramta a bayinka dan izufofi da sumunoni da nisifofi da ayoyi da ɗugo, da wasila da baƙi da surrori da ke cikin wannan alkur'ani Allah dan rashin ba ƙarya a cikinta gaba da bayanta dan gaskiya da ka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wa'annan maganganu da Abdu Jabbar ya faɗa wa manzo Allah in ba zagi bane a haƙƙin manzo Allah Allah ka sa wa'annan Qur'ani su ci to amma shayi ko da ma ya ce yana kwatantawa ne ba director annabi yana yana misali yake bayarwa zagi ne ai ai ba a misalta annabi da mummunan abu kuma na biyan da ya daura kansa ya ce akwai su a cikin littafi kuma an zo zama din da an sha kalubalantar sai ka kuma an zo zama ya gagar kawo ja wannan ya tabbata shi ya faɗa kuma abin da yasa alƙali yanke masa hukunci kuma ba san zuciya a cikin wannan al'amari kuma na ba da goron gayya zuwa eh. ranar mande duk wanda ya shirya akan wa'in abubuwa da irinsu to da mu zo mu faɗa ya da mu zo ai mukabala duka duniya su kalle mu alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi wannan ne dan Allah dan girman manzan Allah dan ceto mutane a cikin abin da suke ciki to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai burhanuddin ya cika kawarinsa cewa zai zo ya rantsuwa mubahala akan zantuttuka da shak abdul ya faɗa kunsa ko da ma kwatance ne annabi ba kwatance da shi ko da kwatance ne aka yi wa annabi ba aka kwatanta shi da munana kwarai aka faɗa wa wa shi sa shi yana gayyatan duk almajiri na Sheikh Abdul wanda ya isa bi ma'ana ranar litini ya zo a yi zama ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah burhan din kamar kan nake faɗa na faɗa ya riga ya yi shi ma na shi a kun ji na tafi shi grounding wannan ko shekara ɗaya da aka gayyata yi e, wannan mubala me yasa bai so akan wannan shafi aka malam Brown da ya nuna gaskiya bai ji ba da ya ji da wannan lokaci gaskiya da shi ma ya yi da shi shi sa bai ji ba shi sa ya fi hakan yake faɗa kuma a gaske da ya kira ni jiya ko shekaran jijiya ya ce a jiya jiyan masa eh na ma gaskiya da ya tsaya yau ya yi mubahala amma a gaske wallahi ban tambaye shi me kake son ka faɗa menene menene wallahi ba mu yi ba shi a nan kuma ina da dalili na da yasa ban tambaye shi ba dalili na ne duk maganan da zamu da shi akan haka ya abai ne jama'a kowa ya ji ya gani shi yasa muka yi wannan magana da shi amma alhamdulillahi naga ga ba zan da kira ba amma na ga wani malami da muke karatu da shi a nan shak alkanawi al-iraki ah, shi ba babban malamin mu na shiya naga ya kira shi yasa ku bar mu ba shi dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh shak alkanawi al-iraki wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak al-iraki Allah taimake ka Allah taimake ka malam kana tare da malam Brandy na ga yau shafin naka ya dau zafi sarki wallahi talla shek brandy ya kiya tun jiya sa wuta da ce masa eh ya yi hakuri ya yi hakuri ya bari yau zaki domin hankalin shi dan kwanta ba san wa ci za na ba <laughs> zakin maiki na'am

ya ce in ba zagi ba ne ba ai ba haka ne mu ba ala ba mu ba ala ya ce in ba zagi ba ne abin da ya faɗa a ah, ai da ce in ce mala jabbar in ba zagin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi ba haka ne ya bi salatu ba o o ce ya ce in ba zagin annabi yayi ba wato yace in yace ba zagi ba wannan ba mu mubahala bane amma ya ce in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaga haka kuke son ya yi ko. Eh, amma shi yanzu taron su yana cewa wannan ba za ki ne. Ai shi ma Malam Abdul Jabbar yana cewa wannan abin zaki ne yana kore shi kuma. Ba yana cewa shi ko yanzu da yana cewa iya sa wannan zaki ne. Na ba ka yace ba zaki ba. Eh. To kaga alhamdulillah gara da shek Brandin bai sauka ba inda ya sauka ka kawo wannan zance to amma shek Brandin da ina roƙa. tun da kai ka zo ka yi mubahala ne to wai ga kan da suke son a yi wannan mubahala da ni ina roƙa ka biye ka yi haka zaki salamu alaikum rahmatullah wato na farko wato amsa ma a tambaya da kai ba ta daga cikin abun nan ɗinmu mun yi akan ranar Monday. Ba ta cikin sharaɗinmu. Amma amsa masa da aka yi, an masa adalci ne kuma ka ce malami ne mai karatu wanda yake karatu anan haka ne kuma an girmama shi na ɗaya kenan na biyu Allah fa aka ce shi fa Allah inna la la kafe alaihi shay'un fil ardi wala fis sama'i babu wani abu da yake uya wa Allah a cikin sama ko a ƙasa inna Allah alimun bi zati sudur Allah shine mafi sanin abin da yake zuciya kuma Allah fa ba a wasa da shi an gane sabila da ka wannan abu da na faɗa dan wa aka yi dan wa nace nayi dan Allah dan kuma mutanen da suke bin bayansa idan ƙarya ne ko wani dabara ne Allah ya san abin da nake nufi kuma Allah kudirran tsuwan kai ko ba komai Allah zai iya kama karshe ko aya ɗaya ne ballantana ka daga alkur'ani sabila da ka ya sani mu fa ba wai mun zo wasa ne ko siyasa anan ba Allah ya san manufan mu a haƙƙin manzon Allah wannan duk wanda ya faɗi wannan magana annabi ya zagi annabi ne in kuma shi yana ganin ba zagi ba ne wa annabi shi ya zo ya yi irin nawan ya ce wallahi faɗan wannan kalmomi marasa daɗi a jinginta su annabi shi kuma ya yi rantsuwa ba zagi ba in kuma zagi ne su ci shi ba oh, abin da yake. kai ma malam burani kana so kai ka yi ka, amma in suna so ka yi abin da suke so bi ma'ana su zo kai da su a gamu ranar litinin kira haka kake nufi kai ma. ai wannan kan zaki kana maimaita abin da kuma mun riga mun faɗe ta mun wuce ta shi din ah. yanzu da yake magana shi nake gaya masa shi ya zo ya iro ko ba da ni ba ko da mm. ba da ni ba ya zo shi ya ko ina abun danganta su annabi ya yi rantsuwa ya ce ba zagi bane kuma in zagi ne qur'ani su shi shi irin yin da ne shi tunda shi yana ganin ba rantsuwa ne ne ba shek ah, shek al-iraki ah, malam brandin ya yi maganansa kuma ya kawo nashi wai in an ce a bimana wanda ya motsa a gamu ranar litinin a yi tare a yi kan da ake so in Allah yadda ina ganin da yawa duk wanda zai zo ranar litinin akan wa'innan kalamai da aka danganta annabi da irin su kuma zaki zaki kana jina afwan kada ka sake bude wani ya sako ya amsa yanzu sai ta canja salo sai ta canja wani yanzu da ya sauko a layi ya faɗi magana a kansa ko ya faɗi to ya kage ta canja mana salo kan mu bata wasa karatunsa eh ko ba haka ba yauwa. Eh, okay alright na gode daga da muke ya kuri kai ya kuri alright ah jama'a malam brandin ya yi rantsuwan shi kuma ya nuna cewa insha Allah duk almajirin Sheikh Abdul Jabbar wanda ya isa yana gayyatar shi ya zo a yi mubahala da shi tare ranar litinin hmm, A wa'in wa'innan magana kuma a wa'in wa'innan magana da aka gaya wa da ya danganta wa annan Muhammadu, sallallahu alaihi wasallam Masha Allah, mun gode sosai, mun gode. To, shakce kai mana addu'a kenan in Allah ya To, zaki zan bar ka sani, kuma in ya hmm. zo alkawari dab ranar litinin a aiwatar da haka insha Allah insha Allah in Allah da matukan dare da lafiya a kuma yawa to abin da zan rufe da shi shine muna kiran mutane su sani annabi Muhammadu fa ba wasa bane sallallahu alaihi wasallam annabi fa ba wasa bane annabi fa ba wasa bane in dai sayyidina Abubakar radiyallahu an maciji da ta cije shi dan annabi na cinyansa ya ga daga annabi rashin ladabi ne in dai sahabbai da su ba da rayukansu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata duk musulmi ya kiyaye abin da ya faɗa ya kamata ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi fa ba wasa bane in kuma ana maganar manzon Allah babu siyasa a ciki kamar yadda wasu ke zata haka babu siyasa akan lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ya zama muna faɗan annabi a baki a zuciya ba haka muka ɗauke shi ba sallallahu alaihi wa mu sani in dai mutane da su iya bada du rayukansu akan neman duniya to mu fa in ba da bada rayukanmu da abin da muka mallaka dan manzo Allah ba wallahi san annabi da muke na ƙarya ne a baki ne tabi haka annabi ba haka ana magana annabi ba kowa ake magana a kansa ba in ana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu irin tarbiyyar da aka mana kenan dan maulan mu shehu da dalam abin da yake faɗa cewa cewa wa maliya gairal mustafal al-badr ma'arabu wa fil ja'izatil gairi maliya margabu yana cewa ni fa ba in da wani ba annabi Muhammad ba ba in da bukata ba wa maliya gairal mustafal al-badr ma'arabu ba in da wani bukata in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wa fil li ghairi duk sakamakon da wani zai ban kuma ni ne kaza ni ne matsayi kaza ni yace maliya margabu ba inda kwaɗayi a cikin wannan abu in ba na annabi Muhammadu don mu faka miki babu siyasa akan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai sai na Umaru da ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi musulintan babbanka Abbasu a gurina ya fi musulintan babana Khaddabu sai na Abubakar ma ya faɗa ka annabi yace musulintan babban ka Abbas a farin cikin a wuri na wallahi fa musuluntan babana abi kwafa sai ara ka mutane su ne annabi ba wasa bane sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ce wa yana gayyatar duk almajiran Sheikh Abdul Jabbar wanda ni na yadda da su saboda abin da ya ce saboda ya san na san san wasu a ciki kaman sharif abdulbasit ina yawan kira sunan shi kaman ah, malam abu ruqayya ina yawan kira sunan shi kaman imam ah, satima ya zama limamin masallacin shi abdul ina yawan kira sunan shi daga kaman irin su malam brandin ya ce yana gayyata duk wanda ya motsa cikin rantsuwan da shi shi malam burhanuddin ya yi cewa ababen da ya kiɗa ya biyar ya kawo Kur'ani guda guda tara abin da ya faɗa in to a gamu da shi ranar litani kuma hanya bude yake kuma albishirin ku jama'a shakaran jiya jiya shakaran jiya da jiya mu yi magana da shi Sheikh Abdul Basit insha Allahu kuma Allah sa ya ji wannan kuma zan gaya masa wannan in ya shirya insha Allah ga shi ga Burhanuddin insha Allah Allah taimaki shai shai ai muna da ke to zaki Allah ya ƙara mana san annan Muhammadu Allah ya ƙara mana san annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mutan gidansa da sabbansa Allah ya kare mu zamiya saboda alfarman manzon Allah Allah mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya gwada mana gaskiya gaskiya ne ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ne ya ba mu ikon guje mata saboda hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal qatim lima sabaqa nasilaki bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqi qadirum idal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah saka da alkhairi mun gode